كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام كتاب فيه قل كتاب وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونهم حتى حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى أتكي وانا آيات aya دشاشدة 216 yana bayyana Abin da ya wajabta wa muminai na yaki in bukumanta ba a aya can da ta gabata bi kafin wannan Allah ta'ala ya ce am hasibtum an ta tadkhulul jannata walamma ya'tikum mafalul ladina khalaw min qablikum mastadkhum al ba'tha wa dharra wa zulzil to a cikin ayat da ta biyo wannan an yi magana akan infaki wanda shi ma jarabawa ne Allah ya mallaka maka dukiya ya baka arziki kuma a gaya maka yadda za ka sarrafa arzikin da hanyar da za ka samu arzikin da hanyar da za ka kashi nan kuma sai aka magana akan jarabawa akan rai wanda Allah ta'ala yake jarabtar muminai domin mu gane munasaba tsakanin ayar da ta gabata da wannan ayar za mu faɗi fa'idoji da suke cikin waccan aya a ayar da ta gabata akwai fa'idodi a cikinta daga ciki akwai hirsus sahaba kwaɗayin da sahabbai suke da shi na su'ali an ilmi bisa tambayar abin da su sani ba na ilimi da Allah dama Allah ta'ala ya buɗe ƙofa ya ce fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'alamun ku tambayi masana idan ba ku sani ba daga na aka gane Allah ya kasa mutanen duniya kashi biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun wasu sun sani wasu ba su sani ba haka mutanen duniya suke to sai Allah ya wajabta wa kowa aiki ya wajabta wa waɗanda suka sani su sanar da waɗanda ba su sani ba kuma iya wajabta wa waɗanda ba su sani ba su tambayi wanda suka sani don kaga duniya ta zauna lafiya to masu sanarwa suna sanarwa marasa sani suna tambaya in kuma kaga al'amari ya rikice to ɗayan biyu ne ya faru ko dai masu ilimi sun daina koyarwa ko kuma masu koyo sun daina koya sai a waye gari ilimi ya koma baya da aka yi ta wani shirku sahabati ala as-su'ali 'an al-ilm sahabbai sun sa kwaɗayi sosai wajen tambayar abin da ya shige musu duhu wa qad waqa'a su'aluhum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al qur'an akthara min 12 marra irin wannan tambayoyi sun zo a cikin alkur'ani a gurare daban-daban wanda musulmi suka wa manzon Allah alaihi salatu wassalam kusan sau goma sha biyu wasu tambayoyin ba musulmi ne suka yi ba amma dai an hada ga baki ɗaya na musulmin ya kai kamar goma sha biyu Ya yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil khamr wal maisir wa ya yas'alunaka anil yatama yas'alunaka anil mahid qul huwa adan yas'alunaka anil anfal da makamantan irin kuma ya yas'alunaka anil jibal فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة sauran tambayoyi da aka wa annabi alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya ba da amsa daga shi akwai anna min husnil ijaba yana daga cikin kyakkyawar amsa tambaya an yazida al-mas'ulu ala ma yaqtadhihi su'al ka karawa mutum amsa akan abin da ya tambaye ka yasalunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqatum min khairin sai aka bude musu kofa akan abin da za su ciyar da wanda za su ciyar da kuma fuskokin da za su ciyar na uku fadlul infaqi alal walidai mun ji falar mutum ya ciyar da iyayensa ya kyautata ma iyayensa da arziki da wadata da budin da Allah ya masa ya ciyar da iyayensa wal aqrabin ya kuma ciyar da makusantarsa wa annahu muqaddamun alal fuqara wal masakin ciyar da iyaye da dangi shi yake gabatarwa akan ciyar da talakawa da miskinai domin na kusa da kai ya kamata ka fara yayyafawa ko ka jika shi da arzikin da Allah ya maka لأن ta'ala تعالى بدأ بهم domin da su Allah ya fara wala yubda'u illa bil ahammi fal aham amma ana farawa da mafi mahimmanci sannan mai binta sannan na hudu ta yatama haqqan marayu suna da haƙƙi fil infaq a ciyar da su haƙƙi ne a cikin dukiyarka ka ware wani kaso ka ba wa marayu wannan wajibi ne walau kanu aghniya ko da ku su marayi nan suna da wadata ta oftinka li'annahu khassahum bizikr domin Allah ya keɓance su da ambato kuma zakara ba'dahum masaki sannan ya ambaci talakawa a bayan su zaka iya samun maraya ya hada haƙoƙi da yawa ya zama shi maraya ne shi miskini ne kaga ya haɗa a bashi sau biyu kenan a bashi na maraici a bashi na miskini ta kuma ya zama maraya ne miskini ne kuma matafiyi ne kaga sai a hada haƙƙi uku a bashi na maraici a bashi na na miskini a bashi na ibn sabil kaiwa kuma dan uwanka ne marayan na jikinka ne kaga sai ya hada haƙƙi hudu a bashi na kusanci a bashi na zulqurba a bashi na yatama a bashi na masakin a bashi na ibn sabir kaga yana da haƙƙoƙi guda nawa kenan ya samu haƙƙoƙi guda hudu sannan na biyar umumu ilmin la ilmin Allah ba shi da iyaka a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahata kulla shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا fi kitabin mubin ilimin Allah ta'ala ya tattare abubuwa kusan guda goma sha ɗaya ta'ala gairu masbukin bi jahalin wala malhuk bi nisiyan ilimin Allah ta'ala jahilci bai gabace shi ba mantuwa ba za ta riske shi ba na uku ilimin Allah ta'ala ba shi da iyaka sannan na hudu ilimin Allah ta'ala ya hada duk abin da ya wuce ilimin Allah ya hada duk abin da zai zo ilimin Allah ya hada da duk abin da ake ciki sannan ilimin Allah ta'ala ya hada da mumkin abin da zai yi ya hada da mustahil abin da ba zai yi ba kuma ya hada da wajib abin da zai yi ta hanyar samuwa duka waɗannan yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ilmu bi zawahir wal bawatin ilimin Allah ya san Abinda ya buya ya san abinda yake fili ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun lau kana kaifa ya kun kabila an ya kun Abinda wato ya zama ya faru da mai faruwa da wanda zai faru da wanda ma ba zai faru ba ilimin Allah ya haɗa babu da akwai wannan duk yana cikin ilimin Allah ta'ala shine umumu ilmin Allah ta'ala da yace wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim sannan na shida an na kulla fi il khairin sawa'un kana infaqan maliyan aw amalan bajaniyan aw ta'lima ilmin aw jihadan fi sabilillah aw ghayra zalika fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu wa sayujazi alayhi kuma ku sani cewa duk wani abu da mutum ya aikata na alheri ci yadda dukiya ne wani aiki ne na gangar jiki ko ilimi ka koyar ko wani jihadi kai a tafarkin Allah da makamantan irin waɗannan ayyuka to ka sani Allah ta'ala yana sane da wannan aikin naka kuma zai yi sakayya a kai da ya ce li'anna min khairin nakira fi siyaqi shart nakira fi siyaqi shart ta ummu wan nakiratu fi siyaqin nahyi to bil umuma aw siyaqin nafayi kaza kamar ma dani ma'a kullal umumi ya ukayya na takwas annahu yanbaghi lil insani ya zama wajibi ko ya kamata ga mutum Allah ya haƙira minal ma'ruf shai'an, kakkare na aikin alheri la tahqiranna minal ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin alkin kakkare na aikin arziki ko aikin kirki ko mai kankantarsa don baka san da me Allah zai shigar da kai wato aljanna ba da yake wa ma taf'alu min khairin kisa annabi alaihi salatu wasallam yace ittaqul nar walau bi shiqqi tamra shi ne Allah ta'ala a wannan aya yace kutiba alaikumul alqitalu an rubuta muku an wajabta muku alqitalu yin yaki wa huwa kurhun lakum amma shi yaki ba abu ne mai daɗi ba yana da wahala a gare ku yana da tsanani a gare ku makaru abin kine a ce a fita yaƙi don ana asarar rayuka ana jin rauni ana jin ciwo shi yasa ba kowa yake son yaƙi ba yaƙi dama ba a neman sa sai ya zama dole la tatamannu liqa al-adu annabi alayhi salatu wassalam yace kada ku fata kada ku yi marmari kada ku yi burin haduwa da makiya domin wani makiyin yadda kake tsammanin sa sai zo maka ta inda baka zato zaka kakkace Allah ya kawo makiya ko Allah ya kawo yaki ko ya kawo rigima ko tashin hankali ko musifa duka waɗannan neman tsari ake da su amma an sun zo sai a yi haƙuri tun da ba kai ka kawo su ba wa sa an takrahu shay'an Allah ce mai yiwa ku ki wani abu wa huwa khairun lakum kuma alheri ne a gare ku da yawa muna kin abubuwa amma kuma alheri ne a gare mu wa asa an tuhibbu shay'an Maiwa kuma ku so wani abu wa huwa sharrun lakum wannan abin da kuke so ɗin kuma ya zama sharri ne a gare ku saboda me Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun domin Allah ta'ala shine ya sani ku ba ku sani ba wannan yasa dan adam kenan da yawa sai yayi abin da yake zaton alheri ne ya zame masa sharri ko yayi abin da yake zaton sharri ne sai ya zame masa alheri wannan aya Allah ta'ala ya amfani da kalman kutiba da dama wannan sura haka ta fara kutiba alaikum siyamu kutiba alaikum alqisasu kutiba alaikum idza hadara ahadakum haka aka fara kutiba kutiba alkatbu bi ma'ana Fars abin da ya zama wajibi shine ma'anan kutiba an wajabta an ɗora muku an mai da shi doka akan ku shine ma'anan kutiba alaikum siyamu kama a can cikin wato suratul baqara din da kuma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kalman kitab kataba Allahu la aghlibanna kataba Allahu wa katabna alaihim fiha kaga wannan yana nufin ya zama wajibi kenan daga cikin alfaz na wajibci akwai kalman katbu bi ma'anar fardu ya zama wajibi alwajib as-saqit wal lazim abinda ya hau kanka ya zame maka dole ka yi shine istilahan ma amara bihi shari'u ala wajhi ilzam abinda shari'a ta yi umarni a yi shi dole san ma faridatan fardan wa faridatan wa hatiman wa laziman wa katban ana kiransa faridatan farilla ko fardan ko faridatan ko hatiman ko laziman abinda ya zama wajibi a kanka wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu wa shi wajibi in an ce wannan abu wajibi ne a kanka to shine abin da in kayi ka sauke nauyin da ke kanka amma ba za ka karɓi wajibi a kanka ba sai an samu sharaɗi guda uku al'imanu wal ikhlasu wal mutabaa. wa man arada al-akhirata wa sa'a laha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan aya ta zo da sharaɗin karba aiki guda uku man arada al-akhirata shine ikhlas wa ta'alama sa'yaha shine mutaba'a wa huwa mu'minun shine imani to amsa fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lokaci wa man plus plus wa huwa mu'minun natija faulaka kana sa'yuhum mashkura ma'ana ba za a karba aikin ka ba sai da sharadi uku man arada al wanda yake nufin lahira kawai da aikin sa me kenan ikhlas wa sa'alaha sa'yaha kuma yayi aiki akan sunna wa huwa kuma yana da imani sai Allah ce fa ulaika fa wanda suka cika sharadin nan uku kana sa'ayuhum mashkura su ne aikin su ake yabo kuma ake karba to ba za ka karba aikin ka ba sai da ikhlasi da mutaba'a da kuma imani to saboda haka abinda Allah ya wajabta maka sai ka yi shi da waɗannan ka'idodin sannan wato zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah al-qitalu shi kalman kutiba alaikum al-qitalu qitalu aw al-qitalu ana nufin yaƙi da kafirai man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka ba don ƙabilanci ba ba don son rai ba ba don son zuciya ba ba don tamore ba ba don ɗan bindiga daɗi ba ba don ɗan fashi da fashin daji ko ɗan fashi da makami ko ɗan ta'addanci ba a'a litakuna kalimatullah la ilaha illallah hiya al-ulya to fa huwa fi sabilillah haka man qatala wanda ya yaki don ya nuna matsayinsa ko asabiya ya yaƙi saboda kabilanci ko saboda siyasarsa ko jam'iyyarsa ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa akan zaɓe, ko akan siyasa ko akan ra'ayi wannan ƙatilan ne da makatulan in mutum ya ɗauko makami shi ma ya ɗauko makami za su yaƙi juna to wanda aka kashe da wanda ya kashe dukkan nare sai aka ce ya rasulullah shi me laifin wanda aka kashe ya ce shi ma ya dauko makamin shi ma ya so ya kashe ɗan uwansa rashin sa'a ya shi aka fara kashe shi shi ma yi niyyar ya kisa to ka dauko makami wani ya dauko makami amma an kai baka ɗauko ba wani ya afka maka to shi wanda ya kashe kan shi ne finnari kai ba ka finnari amma maka ɗauko ya ɗauko kuka yi gaba da gaba kuna sare-sare sai ya kashe ka to katilan wa makatulan kenan alƙatil wal wadda ka ba wannan ake nufi ba ana nufin kitalu anan kitalu a ada'illahi al shine kital masdar ne na qatala kenan wa huwa kurhun lakum al-kurhu ko karhu kurhu bidam ko karhu shi kurhu yana nufin mashakka abu mai wahala shi kuma karhu abinda aka tilasta ka sai kai ne karhu shi kuma kurhu abinda kai ka sa kanka kai amma kuma yana da wahala yi sai ka daure za ka iya zai Shi ne kurhu karhu kuma abin da aka tilasta ta kai wasu suka ce a da karhu da kurhu duk ma'ana su ɗaya ne yana nufa abin da yake da mashakka yake da wahala amma kuma aka sa ka tashi kai tiba alaikum alqitalu qatilul ladina yalunakum min al-kuffar haka kenan anan ya masdar ne da ma'anan maf'ul ai makruh kurhu bi ma'ana makaruh ya zama abin ki shine makaruhun lakum shine masdar yakan zo da da ma'anan ism maf'ul ko zo da ma'anan ism fa'il wa huwa kurhul lakum shi wato wannan abin kyama ne ko abin ki ne wato a gurinku kenan ashe in ba ana nufin in a wajabta maka ba a'a rashin jin daɗin yin idan mutum yake yana kin abin da Allah ya wajabta masa kuma ai ya zama yana rigima kenan da dokar Allah da haka kurhun lakum ba kuna kin abin ba a'a baya muku daɗi ba shi da daɗi yin abin ba shi da daɗi ba ana nufin kun ki wato Allah ya dora muku wannan aikin ba wa huwa kurhun lakum shine Allah ta'ala ce wa asa an takrahu ita asa takan zo da ma'anoni guda hudu a larabci takan zo lirraja'i ai fata takan zo lil ikfaqi ta nuna tausayi takan zo lit ƙo'i saboda faruwar wani abu da ake tsammani a gaba takan zo lit ta'lil talil shine ma'anonin guda hudu da haka nan ta zo ƙo. Amma na ma'ana asa an takrahu mewa kuna kin abun ku a ranku ba kwa so amma a ƙarshe Allah ya san zai zama muku alheri ai shi yasa zaka ga akan tilasta ma yaro ya je makaranta har ma wata ra'a dan tsula masa bulala ko a rankwashe shi shi a lokacin gani yake an matsa masa amma kuma a ƙarshe wannan shine gatar yasa ɗan gata ba wanda aka bar shi yayi baccin sa sanda ya ga dama ya ƙi zuwa makaranta ya ƙi aiki wannan ba shi ne dan gata ba wanda aka ma gata wanda iyasu suka tilasta shi suka matsa masa suka hana shi bacci ya tashi ya karatu suka hana shi wasa da sakarci ya tashi ya ilimi suka hana shi lalaci da zaman banza da zaman inuwa biyu da zaman kashe wando suka tilasta shi ya ilimi ya koyi sana'a wannan shi ake magata amma wanda aka bashi aka shagwaba shi aka lalata tarbiyarsa aka kyale shi abin da ya ga dama to in ya girma sai ya zama mutumin banza kaga ce kenan za a maka abu kamar da ake tilasta mutum ya sha magani magani ba daɗi gare shi ba amma kuma ƙarshe abin da yake haifarwa shine za a samu lafiya da izinin Allah hakanan za ka ga an kama mutum ya yi laifi a yanke masa hukunci a ji a ɗaure shi ba don komai ba saboda a rage fitina da tashin hankali wato a cikin jama'a shi yasa Allah ce wato wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shi ne ya sani ku ainihin wato ba ku sani ba qital ko jihad yana cikin guraren da makiya addinin musulunci suke kawo musulunci farmaki ta wannan hanyar su ce musulunci ya zo da yaƙi ko ya zo da kisa ko ya zo da faɗa, ko ya zo da zubar da jini ko ya zo da tashin hankali ko ya zo da rigima ko ya zo da fitina ko ya zo da yin wasu abubuwa waɗanda wato ake fassara su da kamar rashin tausayi ne ko rashin imani ne ko kuma rashin wato damuwa ne wannan yana cikin abin da ake fassara musulunci da shi bayan nazari Sheikh Ibn Hajar Asqalani a cikin Fatihul Bari cikin Kitabul Gazawat ya kawo adadin yaƙuƙuwa da manzon Allah alaihi salatu wassalamu yayi cewa in an hada ka duba cikin Kitabul Gazawat ka duba fassararsa ko kuma sharhinsa a cikin fatihil bari ta yawa zai maka yawa to sai ka duba sharhin hadisin farko da kuma hadisin ƙarshe ya kama ganganin malamai akan adadin yaƙuƙuwan da manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya je waɗannan yaƙuƙuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zama cewa wato gaba ɗayansu guda ashirin ne da bakwai wanda ya je da kansa wanda ya kuma ya tura guda saba'in ne gaba ɗaya dai ɗari a waɗannan guda ɗarin waɗanda aka yi yaƙi manzo Allah ya ji kuma an yi yaƙi ga baki ɗayansu ba su da yawa wato guda tara ne akwai badar alkubra akwai uhud akwai Handak. akwai banu quraiza akwai mutsaliku akwai khaybaru akwai fatahu makka akwai hunain akwai ta'if sai na ƙarshe wanda ba a yi yaƙin ba shine yakin taboka waɗannan sune ne da annabi alaihi salatu wasalam ya halatta kuma aka yaƙi amma waɗanda ya je da kansa guda ashirin ne da bakwai waɗanda ya tura wakilai kuma guda saba'in ne bincike bayan da kafirai suka fara maganganu akan musulunci cewa addini ne na rashin tausayi ko na zubar da jini ko na kaza sai masana suka yi nazari suka yi bincike suka duba wai ga baki ɗaya ma ya kukuwa nawa aka yi a musulunci ne har suke cewa an zubar da jini ko an yi yaƙi yaƙi ga dai adadin yaƙin a shekara goma ga baki ɗaya guda ɗari ne da waɗanda aka yaƙi a cikinsu kuma kaɗan ne daga ciki adadin duka duka da ɓangaren musulmin da waɗanda ba musulmi ba bayan an tantance ga baki ɗaya mutum dubu ɗaya ne da goma sha takwas suka yi shahada suka rasu kai da ɓangaren musulmi da ɓangaren wanda ba musulmi ba ga baki ɗaya dubu ɗaya ne da goma sha takwas musulmi ga baki ɗaya waɗanda suka yi shahada a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu ne da 36 da Uhud da Badar duka ka hada su biyu ne da 36 musulmin da suka yi shahada inda a suka fi ko ina yawa dama guri biyu ne da Uhud da kuma masu wa'azin nan mutum 70 da Annabi ya tura aka yi musu kwantan bauna aka kashe mutum 70 lokaci guda sai kuma a hudu da kashe mutum saba'in ɗaya to su ne kaɗa suka fi yawa amma ga baki ɗaya yawan musulmin da suka yi shahada a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda shida. bangaren mushrikai kuma hadda banu ƙuraiza da aka yanke musu hukuncin kisa gaba ɗaya ɗari shida ne da ashirin ashirin da da biyar? Ɗari shida da biyar. in ka haɗa gaba ɗaya za ka ga gaba ɗaya in ka haɗa? da wanda aka yi saɓani da wanda aka shiga gabaci ɗaya da ma adadi mai yawa da aka faɗa bai dai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba kuma a yakubuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kashe mace ko ɗaya ba ko ɗaya ba a kashe mace ba an je gaggawo wata mace a nan ne ake saɓani annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gawo mace ce bai kamata a kashe mace ba wanda fuka ha'u suka fitar da baɗi ƙarƙashin wani hadisi cewa ba a kashe mace a filin yaƙi in ku an kashe mace sai an ganta ita ba da bindiga tana kashe mutane amma ka kawai ba za a kashe mace ba sai an ga cewa ita ma ta ɗauko abin kisa tana yin kisa to kaga ta zama soja yanzu ba mace bace yanzu mayaƙi yaki sannan ba a kashe tsoho a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda aka kashe wani tsoho sai wani durai shi wannan durai da abin da yasa aka kashe shi shi dabaran yaƙi yake koya makafirai a lokacin yaƙin tsa'id wannan yasa shi ma aka sa shi cikin mayaka ka kashe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kashe kowa ba da hannunsa kwata kwata bai taba kashe ko mutum ɗaya ba sai mutum ɗaya shi ma hadisin ana sabani akan ingancin sa shine Ubay bin Khalaf in wannan hadisin ya tabbata to wannan shine mutum ɗaya rak da aka samu a tarihi shi ma kuma yadda kissar ta zo sha yayi kai Muhammadu na maka alkawari ne zan kashe ka sai annabi ya ce ni zai kashe ka insha Allah da aka je ya ta kiwata dokinsa ya ta kiwata raƙuminsa da aka fito yakin Uhud kowa ya tare sai ce kai ba don kai na zo ba ni Muhammadu nake so da shi zan yi yaki sahabbai suka tare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyo wata bishiya kun san jarumi ya taho da takobinsa annabi alaihi salatu wasallam sai kansa da wannan reshen bishiya shine caka masa shi anan a kafaɗa shi kenan kawai sai aka ga ya faɗi aka duba aka ga ɗan yaku shine dan irtaka kuma shi yana talayi sai gwarai suka ce to ai sai wannan ɗan ɗan arzaka aka yi kawai kaɗan wani yaku yakushi ne haka ba ice kai wannan bala'in da nake ji a cikin wannan yakushin da za a raba mutanen duniya shi gaba ki sun shiga bala'i da ka wannan ubayy bin khalaf shi kadai ne tak a tarihi wanda aka samu shi ma ga dalili wanda annabi sallallahu alaihi Salama za a ce ya abin nan da hannunsa shi ne wato kwaya daya a cikin littafin akhlaqiyatul huruf fi nabawiyya na Dr. humaydu Sagir ya kawo waɗannan ihsa'iyat cikin. sannan muka duba ta ɓangaren wato dalilin da yake sa ake yin yaƙi a musulunci na farko dai akwai yaƙi da kafirci akwai yaƙi da munafunci akwai yaƙi da mulhidai in an ce yaƙi ba ana nufin dole sai an ɗau makayo. akwai yaƙi na cacar baki akwai yaƙi na hujja akwai yaƙi na dalili da kashe-kashensa malam ibnu qayyim a cikin littafin sa mai suna zadul ma'ad fi hadai khairul ibad ya kawo yace a musulunci jihadi kashi hudu ne ko biyar na farko jihadun naf ka fara yaƙar kanka tukunna ka yaƙi kanka akan abubuwa guda hudu ka tilasta ma kanka ta abu hudu to ka yi wa kanka jihadi ka tilasta ma kanka ka yi ilimi shine jihadi na farko ka tilasta ma kanka lalle ka je makaranta kai ilimi na biyu ka tilasta ma kanka lalle ilimin nan da ka koyo kai aiki da shi na uku ka tilasta ma kanka cewa ilimin nan da ka koya kake aiki da shi kai ma ka sanar da wani ka kira wani zuwa gare shi shi yasa mafi karanci balligu anni walau aya ballighu taklif anni tashrif walau aya taysir ga taklif ga me taklif tashrif taisir takalif annabi ya ɗora maka nawa yace balligu wannan me takalif an ɗora maka aiki anni ni nawa zaka isar tashrif wannan abin daukaka ne ma'ana ka isar da ni sakona wanda yake isar da sakon annaba ya samu ɗaukaka taisir kuma ko ɗan kaɗan ne kaga an samu takalif an samu tashrif an samu taisir duk a cikin wannan balligu anni walau aya so da haka ka isar da saƙon da ka koya sannan na hudu asabaru ka tilasta ranka kai haƙuri a bisa duk abin da zai same ka saboda Allah wannan shine jihadun nafs jihadun nafs guda nawa ne guda hudu ne na farko ka tilasta ma kanka kai ilimi na biyu ka tilasta ma kanka kai aiki da ilimin na uku ka tilasta ma kanka kai da'awa kai wa'azi da wannan ilimin da Allah ya baka na hudu ka tilasta ma kanka yin hakuri a bisa abin da ya same ka wannan shine jihadun na shine na daya na biyu jihadu shaitan yaki da shaitan babban jihadi kenan yaki da shaitan shi kuma yaki da shaitan kala biyu ne dafa'u shahawat da dafa'u shubahat hanya biyu ce ka tunkuɗe abin da shaitan yake sa maka na sha'awance sha'awance domin sha'awa sha'awa sha'awa in ka biye ma sha'awance sha'awance to sai ka halaka zaka ka takaita sha'awarka a iya abin da Allah ya halatta maka sannan shubahat zai turo maka shubaha shubaha wasu wasi ne wasu abubuwa ne da za su ɗauke hankalinka daga addini su hana ka sallah su hana ka azumi su hana ka bin Allah ka dinga wasa da addinin Allah duk waɗannan abubuwa shaidan ko ya tsorata ka da yawa ko ya sa maka kwaɗayi da yawa duk dai abubuwan da yake danna mutum na shubuhohi ka yi ƙoƙarin tunkuɗa wannan shine jihadu shaitan ko jihadu shaitan sannan na uku jihadul munafiki shi munafiki da yake yaƙi ya fito ƙarara ya nuna ina yake shi dan kan katanga gane. la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i to munafiki yana da wahala don ba a gane shi sosai zaka shi ana masa jihadi ne wa jahidul kufara wal munafiqina wa ghaluz alaihim ai musu maganganu da za su tsorata su a gaya musu Allah a turgita su a razana su a musu wa'azi a nuna musu hatsarin munafunci da makoman munafiki innal munafiqina fi darkil asfali minan nar innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila zaka a gaya musu hatsarin munafunci da illarsa a musu wa'azi a karantar da ilmantar da su a firgita su sai kuma jihadul kuffar shi kuma jihadul kuffar yakan zama da abubuwa kamar haka na farko bilkal kaki ƙi kafircin da suke yi sannan wallisan kai wa'azi akan munin kafirci walmal ka ba da dukiyarka a buga littattafai a gina masallatai a gina makarantu a ɗauki na masu wa'azi a sai motoci a sai kayan aiki na wa'azi a gina asibitoci na jan hankalin mutane zuwa ga musulunci a raba dukiya a ayyukan alheri da za su kwaɗaitar da mutane shigowa addinin musulunci da dukiya aljihadul mali a yi amfani da dukiya sannan biliyat in ta kama a yi amfani da hannu domin kare musulunci wannan kuma akwai matakansa da sharuɗansa shi ma za a yi sai kuma jihadu ashabul ma'asi sauran musulmi da suke aikata laifi su kuma ya za a yi da su wannan shine hadisin marra aminku munkara kaga mutum yana aikata munkari to damar ka ɗayan uku ce ko kana da dama ta mulki da iko shine sai ka yi biliyan kamar hukuma nisa za ka ga malamai sai su shekara goma suna wa'azi don allah a daina kaza ba kyau a daina kaza ba kyau mutane wasu su yi wasu su ki saboda abin da ke hana mutane laifi kuwatul iman da kuwatul sultan kuwatul iman in kana da karfin imani wannan imanin naka sai ya hana ka aikata laifi ko a fili ko a boye in kana da raunin imani kuma to anan doka take aiki ita doka sai ta hana duk abin da ya bayyana a fili doka sai ta hana kisa za ka ga in gwamnati ta ce a daina kaza ga mutane sun daina saboda sun san mutum ya za a kama shi in an kama shi za a kai shi kotu in an same shi da laifi za a hukunta shi Shi ne inna la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an sai kai ta wa'azi a daina kaza a daina kaza ba a daina ba amma da an samu wani mai karfin mulki ya fito ya ce kai jama'a an a daina ba aya ba hadisi sai ga an daina amma kai ce ka ja aya kai sharhi kai li'irazi kai komai mutane su su girka, kai su ce Allah ya shirye mu amma da an kafa doka an ce wanda ya fito a kama shi sai ka kowa ya zauna a gida amma da malamai za su yi ta wa'azi gobe ka abu zai ce ku za ku ci da an ki sai an fito din saboda nan aya ce take aiki dan kuwa doka ce ita doka kana ganin abin ne aikace shi ko nan a lahira za a yi ma wannan ku a duniya ba a fare maka tun yanzu saboda haka shine a marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi bi shine mulki shine iko ji yan Nijar suka ce iko yawa baka iko a ce hana fa in lam yastadi fa bi lisani in ba za ka iya ba to fa bi lisani amfani da harshen ka shine sai wa'azi ai ta hudubobi ai ta fadakarwa ya jama'a kaza ba kyau alhaki ne in an yi akwai laifi kaza a duniya za a haɗu da kaza a lahira za a haɗu da kaza a daina jama'a a daina a bari wasu su bari wasu su bari shine sai kuma fa in lam in ba ka da ilimi isasshe da za ka iya mutane wa'azi ka gamsar da su to fa bi kalbihi sai ka ƙi abin a zuciyarka ka ƙaurace ma abin da ake kuma ka ƙi shi a zuciyarka wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani zaka kun ga ashe kenan in muka duba za mu ga addinin musulunci addini ne ba na kashe kashe ba na zubar da jini ba addini ne na son zaman lafiya da alkhairi amma ba ya daukar reni ba baya ɗaukar wulakanci bisa kun ɗauka za ku ga nau'in jihadi a musulunci guda biyu ne akwai jihadu difa akwai jihadu tsalab Jihadu difa jihadin tsara kai da kare kai wannan hawa biyu ne akwai na gama gari akwai kuma na mutum shi kadai wani ya tambayi annabi alayhi salatu wassalam yace ya rasulullah mutum ne ya zo yake son ya kwace min kuɗi sai annabi alayhi salatu wassalam yace kaka bashi kuɗinka ita in ya matsa min yace ka nemi taimakon wani ya taimaka maka sai ce in ba kowa a gurin sai ce ka hada shi da hukuma yace in ba hukuma fa yace kai masa magiya da Allah ya kyale ka in ya ji fa yace to ka kare kanka yace in ya kashe ni fa yace kai shahada in shi na kashe fa yace ka kashe banza mutum ya zo man kutila duna mali mutum ya zo yake son ya kwace maka dukiya to kaka bashi dukiya ka ka iyayenka ka ce da Allah ya hakuri ba ta ka bace ta wace yace sai na kwata ka ce da Allah jama'a ku taimaka min zai kwace min kuɗi ko ya ce ba ruwanta ai hukuma ku shigo hukuma ta ce ba ruwanta sai ka ce to ni kuma da ruwana sai ka nan sai ka dai hannun riga ai ai a buga in ya kashe ka kai shahada in ka kashe shi ka kashe banza haka manzo Allah yake wannan shi ake kira dafu sa'il a wani hadisin yace mutum ne yana son dukiya ta ya rasulullah ya zan yace kakka bashi dukiyarka in yace sai na bashi yace kakka bashi in ya yake ka yace kai ma ka yake shi in ya kashe ni yi shahada in na kashe shi yace ka kashe banza dukiyarka ce haka na mankuci na duna ahali mutum da zo zai ci mutuncin matarka ko mahaifiyarka ko yarka ko yar uwarka zai mata fyaɗe ko zai wulakanta ta kai nuna fushi da zuciya ka fito a yi ta ta kare in an kashe ka a wajen kare haƙƙin matarka ko babanka ko ƴar uwarka ko ƴarka in an kashe ka kai shahada in kai ka kashe kuma ka kashe banza a shari'a musulunci haka na man mutu da duna irzihi mutum ne yazo yake kima mutunci yake wulakanta ka kaga abin yayi yawa kai ka gade shi yaki to ayi ta ta kare wannan yana cikin difa da mutum zai wa kansa ka tsara addininka ka tsara mutuncinka ka tsara dukiyarka ka tsara iyalanka ka tsare kanka wannan shine addifa wato tsara kai kare kai duk duniya kuma an yarda da dokar kare kai shi yasa a wasu lokutan ma gwamnati zaka ga ta ba mutum dama ya mallaki bindiga ta hanyar lasisi da za a bashi ya aje a gida saboda wanda ya shigo masa gida ya kare kansa a duk dokokin duniya akwai wannan kare kai ba kai hari ba kare kai in an kawo maka hari ka kare kanka sannan akwai kare al'umma ga baki daya kuma wannan shi ma na cikin aljihadin difa'i kamar gari shi sa ake hukumar yan sanda jami'an tsaro tsaro tsaro tsaro sun kai nawa ne ba su adadin su suna da yawa ai na sun suna da yawa ba wanda ya taba yin jami'an tsaro a nan to ji masu damara damara suna da yawa duk waɗannan kuma masu aiki karkashin gwamnatin tarayya aikinsu duk su ba da tsaro ne wasu ba kasa gaba ɗaya tsaro wasu ba jihohi tsaro wasu ba ɗaiɗaiku tsaro wasu ba kowanne dai a dai tsare a zauna lafiya ne da dukiya da rayuka su zauna lafiya to wannan tsaron da gwamnati ke ta zuba kuɗi a ban mutane su zauna lafiya a kasuwancinsu da su, da harkokinsu da zirga-zirgarsu kana tafiya kan titi ka ga shinge na sojoji suna ka tsaya ka ba su haɗin kai assalamu alaikum sannan ku sai salama ya aiki to Allah ya taimaka amma mutum ka zo shu ka wuce dole ka fusata shi shi fa yana aikin nan ne dan kai kai ya fita daji kai kana cikin gida da iyalanka shi yana daji yana tsaranka kuma ka zo za ka wuce ka wulakanta shi sai ka tsaya kai ci a sannin ku da aiki Allah ya ka haka muke so masha Allah sai su ƙara samun me su ƙara samun ƙarfin gwiwa duk sanda jami'in tsaro ya tsaye da kai tsaya ku gaisa in wani bincike yake so yi ba shi dama yi ka gama ka gama binciken ka to sai an ji to Allah ya taimaka haka muke so ku tsaya a kula da aiki sai ji karfin gwiwa to wannan yana cikin wanda yake yin aiki don tsaronka shi ma na cin difa'i tsare mutane sannan akwai kuma a talabi wannan ɗalibi dole wannan sai da gwamnatin musulunci shi ɗalibi shine ba wai a tsare iyaka ƙasa ba ba wai a tsare 'yan ƙasa kaɗai da dukiyarsu da rayukansu ba da addininsu ba a'a a faɗaɗa musulunci ya shiga ƙasashen da bai shiga ba a ɗauki nauyi a zuba kuɗi a tafi turai mutanen da yawa da suke ta zagin annabi suke kona qur'ani ba su san annabin da suke zagi ba ba su san qur'anin da suke konawa ba saboda ba samu cikakken bayani duk wanda ya samu cikakken bayani akan alqur'ani ba zai kona shi ba wanda ya san cikakken bayani akan manzo Allah ba zai zage shi ba dan manzo Allah bai abin da za a zage shi ba qur'ani bai abin da za a kona shi ba amma saboda ba su san musulunci ba ya musu nisa mu din da aka dora ma nauyi mu je mu sanar da su musulunci to mu kanmu nan a cikin gida muna rigima da musuluncin to ina muka samu damar da za mu tsallaka mu je mu yi wa wani talla to da ka wannan aikinmu ne mu je mu yaɗa musulunci a inda bai je ba mu bayyana wa mutane shi da kyansa da abin da ya kunsa na alkhairi da zaman lafiya da san juna da tausayi da rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko manzo Allah ba sai dan ya zama rahama Allah mai rahama ne manzon Allah annabin rahama ne sakon da ya zo da shi rahama ne zuwa ga al'umma domin a yi mata rahama isar da wannan sakon ko ina a cikin duniya wannan yana cikin manufofi na addinin musulunci a wajen difa'u talab jihad talab da kuma jihad na difa da kuma na talab sannan daga cikin manufofin wannan akwai hana fashi da makami da 'yan fashin daji manzo Allah alaihi salatu wassalam daga cikin manyan ayyukan da ya shine buɗe hanyoyi da samar da aminci akan hanyoyi ta da zai zama cewa mutum zai tashi daga ko ina ya tafi ko ina baya tsoron komai kamar yadda muke da da can mota ka za ta lalace ka fito da yadda duma ka kwanta a kai kai ka ba ka ji tsoron kowa duk wanda ka ganshi a hanya mutanen ƙauye duk mutanen arziki ne in ka gaba fulatani ya koro saniya sai ya tsaye da saniyar ya tatso maka madara ya baka ka sha kuma ya zo su taru su ɗaga ma mota ka kai fanco ka sake taya ba mai cutar da kai to me jawo yanzu muke tsoron juna wannan aikin gwamnati ne amana ne akan gwamnati ta samar da aminci akan hanyoyi ko ina dan kasa ya tafi baya tsoron kowa baya tsoron komai a hanya buɗe hanyoyi kawar da 'yan fashi da makami da masu sace mutane suna kidinafin ɗinsu da masu kashe mutane suna allahu akbar duk waɗannan aiki ne na su kansu a wayar da kwakwalwarsu don musu fahimci addini ba ya mutum yana masallaci za ka kashe shi kuma kashe kayi jihadi bayan abdullahi bin ubayi bin salul ya zagi musulunci ya zagi annabi ya yi kaza amma aka cewa annabi a kashe shi yace in na kashe shi jama'a za su ce annabi yana kashe sahabbansa ya zan kashe shi annabi ya ki kashe shi kuma ya rasu a haka ɗansa ya zo ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada rigarsa a masa likafani kuma ya roƙi ya masa sallah kuma ya je ya je makabarta annabi alayhi salatu wasallam ya ba da rigarsa aka yi malli kafani ya yi masa sallah ya raka shi makabarta ya sa shi da hannunsa a cikin kabari bayan an rufe shi ya ce a sake tonewa aka tone ya sake ɗauko shi ya ɗebo yawon sa ya shashafa masa mai albarka ko zai samu tsira a gaban Allah sai da Allah ya hana shi ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wannan shine musulunci mutum ya ɗauko makami daga bangaren kafare yake fa ba daga bangaren musulmi ba sai ya kawo maka sara in ya same ka sai ka mutu in bai same ka ba kawai wayo sai ce la ilaha illallah sai ka ka sake juya baya sai ya sake kai maka sara in ya same ka kashe kan bai same ka ba shi in ka jiyo kansa shi sai ya ce la ilaha illallah sai ya samu ta dan zai je ce wannan yana rena mutane hankali ya kai ba bangaren mu kake ba a wancan bangaren kake kuma sannan shi ya gano cewa ba a kashe wanda yake la ilaha illallah to sai ya amfani da la ilaha illallah a matsayin garkuwa yana kashe musulmi in an wayoyo kansa shi kuma yace la ilaha illallah to shine Usama da wani sahabi suka kai dauki kansa da suka kai dauki kansa sai da la ilaha illallah la ilaha illallah wancan sahabin sai ya kauce ya kyale shi shi ko Usama yake ƙarya kake yi <laughs> ya fille shi sai da aka dawo gida ana ba da labari kun san an gama yaƙi za a zo gida kuma ana babari sai ake faɗan cewa ai akwai wani mutum da ya fito da wata dabara ba a ɓangaren musulmi yake ba ɓangaren kafirai yake amma zai kashe musulmi shin an zo kashe shi sai kalmar shahada to shine usama da wani sahabi suka yi kansa shi wato wancan sahabi ya kauce usama ya kashe shi sai annabi sai aka kira usama yake usama ya ka kashe shi ba ya ce la ilaha illallah ya lalla ya faɗa ne don ya tsare kansa ba ta gaskiya ba ce yace dan me baka tsaga kirjinsa ka gani ba me yasa baka tsaga kirjinsa ka ga la ilaha illallah ta wasa ce ko ta gaske ba ya akai ka sani tunda abu ne a zuci ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yaya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama Usama yaya za ka yi da la ilaha illallah ta ranar alkiyama Usama yaya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama Usama ya za ka yi da la ilaha illallah da annabi ya dinga sai da Usama ya ce ina ma ban musulunta ba saboda nauyin wannan abu yace shi yana da matsayinka kafin ka kashe shi kai kana da matsayinsa bayan ka kashe shi me kenan malamai suka ce ba fa kafirta usama ba yana nufin shi ma'asumud dam jininka ya halatta saboda kai kisan kai shi kuma jininsa yana da kariya saboda kaza saboda an masa kaza amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kashe usama bai kuma biya diya da usama ba bai kuma sa usama ya azumi sittin ba bai kuma sa usama wato ya zama an masa haddi ba saboda ijtihadi yayi kuskure amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe kofa haka kawai musulmi yana sallah ka ce masa kafiri ka dau makami ka kashe shi wannan abin yana da hatsari sosai in kuma kace wai dan muna aikata laifi za kashe mu duk kashe mu za ka wai baya laifi muke sallah muke cika masallaci muke cika stadium duk laifin mu muke yi kuma ibada ma mu muke yi in ka gan mu a can mu ne in ka gan mu a nan mu ne to shi ne sai da ake ilimantar da mutane to a zo nan ka aje can eh, ai azumi a kuma yi tsiya ai sallah ai salati ai kada kada yi raye ya kuma a karanta qur'ani to haka ake yi laifi yi daidai yi laifi yi daidai in ce laifin mu zaka bi duk take ta kashe mu kace kuma ibada mu zaka zai ga mu ne dai musulmi sai da ai ta hakuri a ita ilmantar da mutane amma ba kisa ba wannan yana cikin rashin fahimta addinin musulunci Su da wannan aya wato sai gobe insha Allah za mu faɗa fa'idoji da suke karkashin ta kafin mu shiga aya ta ɗari da 217 da Allah rama ya karanto abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓar harshe ko kuskure Allah ya ce mana tambayoyi malam yaya niyyar sallah asham yake a zuciya ake kawai za ka yi sallar nafila a farko ne za a yi niyya guda ɗaya ko kuma duk bayan sallama sai an sake duk bayan sallama an gama wannan sallar in aka yi sallama ai wata sabuwa za a shiga sai ma sai a sake ƙudurar niyya a cikin zuciya A niyyatu mahalluha alqalbu daga zuciya ke ɗaukar niyya ba ta ake Allahumma nina waitu salata asham ko salata tarawih ba malam yaya ake ɗaukar yaron shago ko a wajen sana'a musulunci saboda bakwana shi aka bawa wajen sana'ar mahaifina bayan rasuwarsa sai zama baya bawa mahaifiyata kudin cefane ko in na yi aikin zan iya ɓoye kudin in kai mata abin da ya kamata za a mutum aiki a zauna a tattauna nawa ne haƙƙinsa shi a ciki a yi a rubuce da shaidu na ɗauke ka aiki ko kuma na saka maka kuɗi a cikin shagon nan kai kuma za ka juya su in sun kai kaza kana da kaza ni ina da kaza misali na saka maka miliyan ɗaya a shago bayan shekara biyu za a yi lissafi idan sun kai miliyan biyu ka an samu riban miliyan ɗaya to wannan miliyan ɗaya ni da na saka kuɗin ina da kaza kai da ka juya kana da kaza haka ake kaiwaye a yi shaidu a rubuta a sa hannu amma an ba haka ba in ba a yi komai da yarjejeniya a rubuce da tsari ba a ƙarshe dole sai wani ya cuci wani malam an ba mu hannun wucewa sai wani ya fito daga hannun da ake aka tsayar ya zo ya buga mini sai na ce ban yarda ba sai dai ya gyara min abin hawa na. sai ake cewa ai ban yarda da kaddara ba ba ni da imani ko haka kaddara yake ba haka kaddara ni ma ko ne haka sai ya biya ni na fahimci mutane wata rana in ba koya musu hankali ake ba da gangan kawai mutum an baka hannu shi an tsaye da shi kai an baka ka wuce kai ka yi haƙuri ka tsaya shi zai ya haƙuri ya tsaya zo ya buga maka kuma sai ce da Allah malam ai haƙuri ina magana haƙuri take a nan ganganci kai sai ka gyara mun mota ta in ana wa mutane irin wannan gobe ba za su dinga karya doka ba su da duk wanda ya maka ganganci kana da hanya guda biyu ko ka ce ya gyara ma na'am ko ka fahimci ba ganganci a ciki akwai dan abin nan eh ya yi ta ba da haƙuri ya yi ta magiya kuma mutane sun ta sa baki to sai ka yafe masa amma dai an fi son ya gyara maka ɗin anan in mutum ya kuskure sai ka yafe masa amma ganganci tukin ganganci abin da zai hana mutane tukin ganganci shine a dinga hukunta su da doka idan ana hukunta su da doka za su daina kuma na fahimci kasashe da yawa da na je na afirka nan wallahi za ka tarar da mutum a danja ta tsaye da shi babu kowa amma sai ya tsaya ba kowa amma sai ya tsaya ba ma dan sanda a gurin amma sai ya tsaya sai an bashi na can a Najeriya ne tun mun wuce Wai mu kama jira Allah Allah muke a sa doka mu karya ta Sheikh Ibn Baz ce dokar murur wato dokar traffic ita doka ce da bata saba wa musulunci ba domin dalilin kafa ta don a tsara dukiya ne da rayuka tsare dukiya da rayuka kuma yana cikin da shari'a guda biyar tsare addini tsare dukiya tsare rayuka tsare mutunci da kuma tsare hankali ita to an yi karo za ga ɗayan biyu ne ke faruwa ko ya asarar dukiya ko ya asarar rai ko a jiwa mutane rauni ashe kaga bin wannan dokar yana cikin makasudi na shari'ar musulunci da take a tsare rayuka da dukiya da yi yace duk musulmin arziki kada ya dinga karya dokar traffic dubu hamsin daga hajiya samira sadiq ado allah biya mata bukatunta isar da lada ga iyayenta da suka rasu akwai marasa lafiya allah ya ba su lafiya akwai masu neman allah ya hore musu samun aiki kuma allah ya hore mahaifansu sana'a na yi wa mijina laifi ya yi fushi a yi da addu'a allah ya sa zuciyarsa ya huce wannan addu'a ce mai kyau kuma ki ba mu lambarsa kuma mu ja masa ayoyi da hadisai ko zai ƙara hucewa sauran bukatu na jama'a muna roƙon Allah biya wa kowa su ta alheri Allah ya tsare mu daga dukkan abinki Allah ya shiga cikin lamarin mu Allah ya kada ya bamu da kanmu ko da kiftawa ido ne ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sha'anana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين